الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول تعالى تبطي الله صلاة ينسيتي بأنشي تبطي النبي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميكا katon zubaci daga littafin إجماع salafu في i'tiqad كما حكاو الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى ilẹ̀ safo gbogbo ní ọtọ ọgbọn ní ti 2016 kàṣẹwà ìdẹ pèjì 39 mangan walkadaru khairuhu wa sharruhu wa qaliluhu wa kafiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wa huluhu wa murruhu wa mahabubuhu wa makruhu وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وقدر وقدر قدره عليهم لا يعدو أحدا منهم مشيئة الله عز وجل لا يجاوز قضاءه بل هم كلهم سائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة هو عدل منه ربنا عز وجل والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة بل, الله بل لله الحجة البالغة على خلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون man ga wal khairuhu wa sharru qaddara na alkhairu khairu ka sharru wa qaliluhu wa kathiruhu to jeju to danyu wa zahiruhu wa batinuhu to na ci na to na sona wa huluhu wa murru to na mana to na lukuna wa mahabubuhu wa makruhu ko to ne zai wana to ne zai nahuna wa hasanuhu wa sayyi'u tawazu to deju wa awwaluhu wa akhiruhu ta chabu to zabu batu layi ta tabaraka wa ta'ala da bace na wacce ma da kenan ba qada'un qada wa la ibadi kaddar yana ce chaka yali to take wujujo ne wa qaddara wa qadarun qaddarahu alaihim kuma kaddaru ya nace shi kata ta bana la ya du hadin minhum mashi'at Allah azza wa jal zandoro da min ya bana jin daga daga bambayin ce ce wannan la yajawizu qada'ahu idan madda bana ga gitu ga kadara ya ce e ce wannan ina ne za da bana ga jara to na zan da min kadara ya ce shi wana ya bal kullu musa'iruna ila ma khalaqahum lahu bal alita fata je bajalo yana ce shi jali tabubuwan wa una fi ma qaddara alaihi amma ga ya fi ne ce shi kata tabunan la mahala fi fayandoro da ba wa adlu minhu rabbuna azza wa jal adalci mu yayin ce shi na wacu ma zabe na yana wani ga mas'ala nuna la imanu ji gangani ne kaddara ko wala imanu ji ga Allah da ilimi dondo ala ya'lamu man khalaqa huwa latifu al-khabir Allahumma bi mashi'a wa bi bamba wa ma tasha'una illa an yasha Allah Allahumma ngake jali ta yandundo wallahu khalaqakum wa ma da Allah ga jali ta da tunne lone Allahumma yanduru kaba al-mahfuzu yabo hadisi ya qaddara Allah makadira khalqi qabla an yakhluqa sawa al-ardi a 500 am ko hadisi wolo ma halaka Allah wa fa'ala Allah ka ni to ni alqalam ko qala la uktu ce ci alqalam ka ga maktub ga kina ko ga uktub ma wa kainun ila yawm qiyamah na ji faruwa da yafi yanki na alkiyamina hmm? na wale ga izula imanu jibin ne izula sai da ji bicike ce kadar yan socio mu ko shi ne wa ga mutum ba na wuce mi daga na suna wadayowo ngba zakaza na zakaza ga wawa ba na ngba ya ba wuce ma nga aji kaza wadabe wuce ga wale ina kadara ya yi na tsoye ci ala so na ga waga wawo da na ɓako ba na mai kiyo ya gede nga manna ya ba san da babu ci jule jiki a yan wujen a na a takahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala lalu ba ga inda ji tubu shi nan ko wanda zai je ji samba shi ne ji siri shi nan zaman cin wani kafirci bai na ci bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne na in gole zanne je gida ji zanne je jin zagi zanne je ba guba zanne je ba wuta su koya zanne ya ta su ci kayan ko ya habu liman ya sha'u ina san wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa ina san wa yaj'al liman ya sha'u qima wọn bá sọkún yẹn zanú ẹtì nzàgì wọn ba sọkún ya zanú ẹtì bìbàgì wọn ba zanú ẹtì wọn bá sọkún yẹn zanú ẹtì tọbàgì tó nzàgì wọn bá sọkún mọ dídí wọn zanú ẹtì fẹrẹ àmà sọkún ààyè ìjà pàálí gan zanẹbi owó zanẹbi wa sọkún kan yẹn sùn tó lóbi kàlí mẹyìn ṣá o wọn yẹ kúndínlù zanẹwó pa zanẹwó pa zanẹgbó zanẹgbó a ko. zanne dai lafiya zanne dai lafiya ko ba ta kiyo sai ce ne jika annabi sa san zuwa ma asabaka lam yakun li yukti aka ina ge wala lewa ba wa ma afta aka lam yakun li yusibaka ina ma lewa ba na waji kiyan wa ge wala ya boga ya zula imani jiwani bi mari na ne da ne ko ji gani ko amma ya bane ya zai imani ba kadar da su lawo bai za da lutun ko ibn anabi gan i'malu fa kullun muyassarun lima kulika lahu elo tun abu farazandoro yana jalitu abubuwan egini aljanna na tun gini na ga afelu egini na shi suka tun gini na ga afelu kwayo ma su ko ji zalunci ci ganna ba wala yazlimu rabbuka ahada ce zandoro ba ga ci ne su ko da adalci zango dewo amma da lafiya an gaci da lafiya wani kiyar kuma madewa za mu ci da gishi a lega ga eti kadara ya ce ce ce ce jikiya ce ce jizangoro zalunca nan ga wa zina wasu wa zina in da wa sarika da yi wa shirbul hamil da ya gefe wa kafin nafsu da rayuwa wa akli malil haram da gigen dukiya ramu wa shirku billahi da yan lafa sai ci gaci wa zini da zunubi ji wal ma'asi da lambasa ko kullu ha bi qada'in wa qadar min Allah ba ta kadar wuyo na sai ta kana ni ga ra'ayi ko la ya hadin al khalqi ala Allah hujja dan do malaka ce ali ta jona da hujja ta ce sai ce na bal lillahi hujjatul baligha ala khalqi la ce ci ga da hujja ta ce ya halitta wuce ba wallahi yasalu amma yasalu hum yasalu a ji ce ce killa a ji ce ci ga yake nan wai jina ba amma a doji gida no ga no le zina yara mu ce shiga zanye ce shiga zanye to zanye falle do kullu wahidi min ma na tajalda ko ya ci daki ba ji be ci daki ya ci daki ba ji Allah zan do min awaji bulala Eh, yi make yara mu ya gani cewa shiga sari ko sari ka ta fakta wa aiki yau ma ibe ci ba ibe ibe ci zaga la ko gwa e je sho to make yara mu ma ko e ba kibo innama alhamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan ko e je be cha ta je tu shaytan bu da ba ga zu biya gani bi wa qatlin nafsi e eh, zawu to make yara mu ma ko wala taqtulu nafsan lati harama allah illa billah ke ga rai na sai shaji haram na sai da ake wa akli malil haram jigiyar dukiya haram wato ke ya haram man na jigiyar dukiya zan da ban bai zuri ya haram ga la ta kula ma lakum bainakum bil batil wa shirk billah da shirka yazo ji zunubu da bayan sai cin yazo ji shirka in ke yi kima haramu ma ko wa an fi shirku billahi ma lalli nazil bi sultanakum wa an kula allahi ma la ta'lamun ko ya abu ne ya lafi shirik billahi gimi ga layin ta sai ci ba ci ba wata wanzu ne ga wani masu wata yi mai kpata kadar da kadar yan sai ci yana wa gan gaba abun nuna sai ci da ilimi ga yan na gaji sai ci mai na ka ga yan na gaji wadda sai ci hafi ci tun bi imma ya ci yan na ku minni huda ko sai ta litafi cihi ko sai ci ma hankali layawai kuma halitta ji ta cin fitro ebogo ga alakadar yance caji uje tiyan lefi fi alakadar yance caji kima ko je tiyan lefi omo sai ca ka ga yadda jiga jiga amma waje ilimin kayi waya ojú na wajen ẹ̀dà gbọ́ gbàdú òtí wọ́n sọ pé akágọ́ ń gọ́ gbàdú òtí àjẹ́ ẹ̀dà àgbọ̀n ojú ní ẹ̀dì ojú ti jí kí ọ̀ ti gbọ́ ọjọ́ ẹgbẹ́ wà gbáyọ̀ kila ya zaƙin gabi a shi ganin ɗan ezule soku ba sai bai laka da rajo jo ya ga shi shi wani niyan ya zai garga so kowa ya ya aya yi lugwani ga nga da yayyan ko polisa shi wa ga a gaskiya kila ya ci ma biyu ta ko kila ya ci ma ka zo a duwa ta ya ba ko kwa kani wani ɗaya da shi juje sai kiwo eh ètí ìpínlẹ̀ e fi wà ẹgbẹ́ ìrìnàjí ṣíṣe wọn kó bá gíjì bá bá gíjì pé ogun akúnà àjí ìkúnà àgẹ́ni ẹ̀gẹ́ ń tíjú wọn sọ níbi àjẹ ọgbẹ́ tí mo sókún àgán kádàrà wọn ni ẹ kádàrà tí ó jẹ etí ẹtí wà etí ilé fi wà ẹ̀rọ atẹ́yìn sọ̀kọ́ akábíyìnrà atẹ́yìn kó ẹ̀rọ ajá àti gbọ̀ngàn ilé ń jìnjìn intentionally gbọ̀ngàn wà ẹ̀ka mota chimẹ̀ mota jẹ́ ọmọ mọ́tà pounded driving license kó wọ́n ẹgbà ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbà ṣe wà ní ìjìnlẹ̀ wà ní ọdọ́rọ̀ atájú fẹ́ di kíọ̀ mọ́tà fẹ́ dàjà accident tí wà ní ní yes ní tàgbà lẹ́yà wá rí bí ìṣòwò lẹ́yìn wà lẹ́yìn. ko amma ngoli ala ah, na juje sai kiwa e tiyan da no duniya wa e bogo e en do na ce ce jina adalcin ga wala ji e zama ya ki kaddala ga wa da ne to ara sofi da gandut na sai ga jinunin min ka an tasali rizki e ci juyo na wani yawa da wa zaki zana wani zakun fiye da shawati hiljani ne e yi babban gina ba ko na sakoyi arziki yi oye wọn yìí gbàkọ́ sọ̀kọ́ yìí azìkẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀kọ́ akábà wọn ni ẹ̀bùn tí lọ́ọ̀ ṣẹ̀dá wọn ọ̀nà ẹ̀bùn ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ní azìkẹ́ àbẹ̀tún rẹ̀ da lálọ́ ńgbà ẹ̀wọ̀n náà níbi sọ́là sọ́là ìyá alùmọ́mìn kọ̀wé fẹ́rù ahọ́bìlá mẹ́lẹ́mìn dẹ́kun nígbàkánná níbi àlàfẹ́rù gan mọba sọ̀kọ́ gan mọ́wù ní ìgbò náà ìdàgbòkun kẹ̀kí náà wọ́n fi kó lé náfẹ́ nígbà wọn bí àlàfẹ́rì ẹ̀bùgọ́ ìhèrè àlàmà ẹ̀fọ́ kẹ́nẹ́gà àjọ àǹfààní dájú ànábì zakariya aleyhi salam da tafi tofelo kana na jaran ya kafin tofelo annabi dawuda alayhi salamu kana hadda da ya kai su a cungu felo annabi sa sallam sai kanin jimani nabi na wara alganan sai bugu za a tegan sai ke walibo shi gefe ga waje sanayan dora arziki ne da tuntun na jaƙi da alu sunnati wal jama'a ko ya za shi ganin bi sadaka za yi ya gidan wajen waje rayuwa je ce ausa kunna sun mana nufa da shi kaza an yi na jikiya kuja alkhaira na kiwo da lotu wadda wasu rayuwa ji wa wo inuwa e no e ba wa to tilare e wa jon makaniki wa jon ni. ko ji gane ko غوى علم مسألة يقول من غوى علم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصى من لدن أن عصى ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة والمعصية إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من آل طاعته وخلقهم لها فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه ولا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد وعلم الله عز وجل سيتشي نوتشو ما زجنتي ينقوى علم الله إلي نوتشي نوتشو ما زجنا ما بين في خلقه وفي دازيتي علي توجو بمشيئة منه دكيه da ya bambai daga ba su ko kadi alima min ibliso min gari yi man asahu su ke daga bayi biliso to zai yi biliso ne min zai lisa kuma na min ladin ana sarar bana tun da kafu ne bil min ladun an usiya rabbuna tun da zamanin na lisa kuma tabaraka wa ta'ala na lilayan ta ku sa har da kafu na tashin kiyama ne ce ci ɗe almasu ya tale shi ya zawo shi wa khalaqahum laha sai ci majali ta ga abijin batun shiga wa alima ta'ata min ali ta'ati da yi mulkin kirki na sai shi ɗetun kirki na lona wa khalaqahum la yabu maga sako jali ta fa kullun ya'malu lima khuliqa la zanduru a dotun ne ke na jali ta bubu na wa ila ma qudiya alayhi kuma jabba jida tun ina ina kata tubu na wa ulima min a mabe tubu na wala ya du ahadun minhum qadara allah zando da min ya abu na zukadar na tsoci na ko ta da bambayin tsoci na wallahu alfa'alu lima yurida allahu gayi ya tuna juje na gaba wani ya ga mu ga wani sai shi da ilimi yan doro yan gole sai shi da ilimi ya kanu ji faruwa ne ko a ta tafi gili na tsoci gangan rikin lalil malakatin zudu adam fasar da biyu na bisa a ba wasu akbar malaka shi da su da amma ban da ibili wa'annan wani yau ne yan wucin na ibili su ji na tun kari ibili su liye su ku ba su kwaɓe gun wade lewun ba kun jiye kakunu biya lewun ba na gawa bi gawun bai jiya rube ɗya na ba da raja kadariya da jabariya shi na jigan su kwaɓe gun ya ja sai nu biya jini sako ina ga bu na gawa da jikiyo na jujiyar فيوكو فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوا الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئة فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره فأي افتراء على الله أكثر من هذا ga faman za'ama zana gada gaga annallaha tabaraka wa ta'ala kida Allah na wacce ma Allah tuna sha'ali bari na sawul khaira don zane ji zane ji da le so ko na alkhairi ga su ko kata cabo da taatu wuji mafiya su so ko kata wa annal ibada sha'u li anfusihim ash-sharra wal ma'siya amma wujo su ga wa e biya ta can da mafiya fiya yo ne ga ga ga ri ne fa'amilu ala mashiya ke wujo to ci lokacin da mashiya ya ce wata jiyar sokoto fa faƙaɗi zama mu zanen dagaga an na mashiya kan ibadi a galabin mashiya tun na zanen wa ga ga mashiya ya wuce yau jiki wa zai sokoke tabaraka zikr na ayu fa'ayyuf ala allah aksaru min ha ga mana ta kuna nan wani wa gawa ga wani alul jannati fa bi amali alul jannati ya malu egina ajinu ya fi jimina ajina ajinu ga aselo wa alun nari egini na jimin sabi amali alun nari ya mulu ya gini, jimina ga asa fe jikima asa fe ya fa kullum mu ya sarun lima a lahu zandondo na yana ni to ya baki bana ebo ya ubana amma sai ta kata ce zan ne zane didin wajen dole in ga da dabe shi didin shi wajen sai ta kata ce zaugayen kirkin wajen dole ba na da bai je tun kirkin wajen kiyo da tun kirkin ga wajen ga amma yanzu ne da ga gwa wade wajen ya wasu kuma da ya bu amma mashiya sai ta an sayi wa bai mata shawuna illa an ya sha Allah wa mada ilimi yana jina wada ilimi ya gaibu wace ɗewa ga yana sosa ko kani ga dananiya ebe wa ga jọ fori be to wuli wa la ga jọ fori ibe aga kan wa ya tunere wa jikiyo wa lugwa wa man za'ama ga na gada gaga anna hada min al-khalqi ke da zan zadawa min ya alita shi sa'irun ila gairi ma kulika lau an gashi ba da ya na wujin gaji alita bubuwa na ka na fa kudarat Allah ya ala halki a nan ya al'ada kagbo na ce da ta ce alita jona wa za ifkun alallahi wa kazi bunare na mai gamana na zunta sakwana wale mai bayanin a cikin kiwon wace da a ji rabiya kadariya ji daga su da ilimiya su kuma jali ta yin yasha inda ce wato maga su jali ta yin alkhairu amma su wuce wato maga jali ta yin shari'a kalaliman tubi na bil kadari khairihi wa shari'i ومن زعم أن الزنا ليس بقدر فقيل قيل له أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد وهل مضى هذا في سابق علمه فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا وهذا قول يدارئ الشرك بل هو شرك وهو من زعم أن الزنا ليس بقدر في الزنا ويجب قدر يعني قيل له أعزوزا أرأيت هذه المرأة ولين ذا جمعي التي حملت من الزنا نجي وندق الزنا waje a ti bi wa ladin shi da ya yi daga wuce wani har Allah wa azza wa jalla ya khluqa hadha alwalad shin da shi a ce ce wani gaga ali ta yin ginnaje wa hal ma ba hadha fi sabiqi ilmihi nan na ma shi zai ce ilimi ce ce fahimta lan ga la a a ma na ce waje ali ta yin ginnaje watan amma ga yi da bayan da na ko wata zane ya ga yi da gina baka da za'ama anna ma Allah ya khaliqan da na ga da ga hajiya zan da ne jari ta tawabi Allah wani wa ga kauli dari ushirk ya ganna masu ko da da shirka baluwa shirku balu tana shirka su ba su tafi kuma wa ga gobe ne na su ko kalibin yuji na Allah da ilimi ga da ga sai ne ya ji ga Allah da ilimi wanda ne masu da ya labe da na na bane ilimi zai ba Allah ya zo inna Allah inda wa ilmi sa'a ko to ko da ilimi ya ni kiyami to yana zai da gaisa ga mai ko ne wa eh wa ya alamu ma fil arham Allah ma da ilimi ne da mai sai zage ne wa ma tadri su ma za ta kubu gadan idan wani yana ji faruwa ya suna ma tadri su bi ayi arudin ta musu zaman muke da nan wa jajiri cina kulla ya lamu man fi samawati wal ardil gaiba illa daga sama da ke da gani gaini ne gaibuna sai Allah nga mala na na shaga man haddasa kaza ga ya wala labari anna muhammadan ya lamu ma fil gadi ga nan muhammad gaini ne yana ji sunan fa qadiftara ala allah al siriya sanawa ga manan suta ciki ko ji gane ko nole so ko ya zagyo nga mai ya zagyo ko amma to na su kuma ya zage mun ga mai ya zage wannan suku wa wago da wa lalle wato ja lalle wago wa lalle wato sai lalle ko so ko ule ya zage amma wago wato ya ko ya ya zage ki amma wago ya ko e da yadda gudun dukiya don guru a majimaniya ne kanoci ya kuna wala ajiye wani ya ci ta a nan zama haru bari ya hadis yan wani da ne yadda ya ci ne gona ya ci da wani wani wasa ɓayewa ramu wa halwarin kayan hadis yan wani da ne san ba da ji boci ne wani wani goya ba sauna wani kiyar sai wa ramu ba na jiri ba ne إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ngole in sa paga unse jimo unse ke jimo da ne ke jibu ke ko jine ko ala mu ga unse e wa ala mu ga unse jimo inna alladhina yaquluna amwala ne ta ma zulman inna ma yaquluna fi butunihim la da jibu ke ko jine ne jibu wa kwana ne ne ke haramu to na fa ko ga ya ga dukiya ga wani da waya ne ga da haramu shi a cira gama sai mu nasa kuga ya zage wani waga wayin zage turu e ya koya alalli furu li hafi hafizun ila ala zuwajin awa malakat a imanu zai jilal fara ya shi wadda ko sai ya yi nashi wajen zage na a gadi na yana ba na kun shan da ba na suku ya e zaga da shan su da don wuce wuce amagi wuce to mu den wuye gin na je bo na nga tsoban na na magin na wuce magin na ya bugu ya gin wudana ni ẹba rí ọ ẹgbẹ́ àlẹ́lẹ́gá iná náà ẹbọ́ alẹ́lẹ́ bí ìfẹ́ láti wọ́n lè ahírí alhajar ẹ̀kọ́ ẹ̀rà àbọ̀dà mẹ́jọ kó ní àlẹ́ tó ti dára afara ya kuma ma ta shi rabu ne lelo ne shi ne antum azaltum min lulu amnanu almunzidu afara ya kuma nara to ne ne ne ne a hantu ma shafin shajarata amma min mun shi'una ko wa man zama zana magada gaga an na sa'inole ke inole ke nu ganne ce na nasu kun zina ma yara mu ne annabi ga ala ina ne kan zina ne zina umma annazar yegu ba bai e e da yace ya ci ne ga wace buli ne da yace ga na go tun da ne jalan liwa na bi ce da yace ga da su ba lu ba ina gina jalan liwa na alfara ji mai sadu dalika kullu au yukazibu yego go ungo ya zu su da ne ko fiya ba wala ba la takrabu zina ko yanzu mun ga sai ke shi shi yana e tun jin ga giza juwa sai mu ya da sauransu radiyo mun ga ko ga illal lamam zai maga waje lamam annabi zai ya kula ya je wa mu hakkira ta zunga zunga waje waje ya bana zunga waje waje mun ga goya kai zane wala da halaka ku yo ko to man za ma zane ga daga ga an na sari kata ke da yayi wa shurbal khamr da fifiye wa akli al da haram da yadu ya ramu laysa bi Ina wa qadarun bi qada wa yace shi da kadar yace shi Allah ya nan faqad za'ama anna hadha al insanu Kadirun ala an yakula bi rizqi ghayrihi ke dai zanen nan inda iko na waji dukiyan ranar jin yawa na wazan kawai dare kawai majusiya wannan saraniya ga ya gayi dina nan wani da ya gayi ziyo ya gayi majusi ko da ya gayi ziyo yana fara shi bal a akala rizqahu wa qadallahu lahu an kula min alwajhi alladhi akala sakwa sakwa kai zanga gaji. Kawai ne ko sako bai ya za su kyau hmm? amma wuce laruga ya bane sako a kaza mai ci haziki jiya inda a lalle ne a sun ko a lalle ko sai mina al'itawu alaya ya za wanda guba ada al'itawu kauni sako ya la ya za ne bane sako ebo shar'i sako ya la bani kuli la malika mulki tutil mulka man ta shawo so ko ga mulki wala mulki ga nan wa zan da mai ga wala ya nan mun ji yayi bana so mulki la ga nan tula ga so ko wa wuta firawo ji mulki kashi namrudi ji mulki da sauran su ko so kuma wa wa kashi sai ga mai dabo ji majito mulki so kuma da ya wani ya buga alita ba ba an ci alita wal kauni ko kuskuri yo dan da ci duga ga da diga je mulki di tani do nan ga ji na je bana sa kulla wa sa kuma na layi ga bana mu je na ga bu nan ga lele sai ta bodi al ita wa ta al ita wa shar'ina wa ma atakum rasul fa ku zo ma na hakum anhu santa su diga to al mashi'atu to al ita da faro sai ne fi ba da kadara je na wanke wa da guba guba kauni shar'i kauni shar'i litafi da kai mawji bayani ga wuce shugo wa man za'ama na maga daga ga anna qatlan nafsi laysa bi qadarin min Allah azza wa jal kidi wuyarai ko wani daga bayan wani bi qadar ya ce ciya na wa anna zalika laysa bi mashi'ati ko da zadan mutan najbi mashi'a ya ce ciya فقد زعم أن ga مات لغير عدل إذا ما دايا جزع منا أولا ولي لوكا تنين قولوا سنة فأي كفر بالله أو دوه من هذا sokoki ta kunna? sa e zai fita sai mu ta zai sarau e ga gari nan bani lokacin ne za su su kuɗe yau wa mata ta bi nasu ma za ta tsibu gada wa mata ta bi nasu bi ayi ardin ta mutu kaku ne za ku ko nubu na aka aje luhu to lokacin ga aje aje ne ko ko da ta lokacin na mai zajen hajjiri na gada da izaja ajiyarwa lokacin shiga da bela ya tafi ne na sa'atan wani ya tafi limuna a kewa amma biyawa a shan ne lagbani da lokacin na sakwa ka ga zaga ajiyar ga guga jike ga ajiyar amma sau biyu na ga ajiyar ɗirwo ko a tabbatan ko ya ce sauwai ko ko a lelewa ci dai

ebogo a garoto da kuga kaya ramutu kwari yana ko gawa ji ya shi ci hmm? ramutu jibe je ya wuye gibe ni shiga ramutu a ga kaga ne na sakwa kayu ne nga mi baki ina da kaga yi wuba na wa duk ba sai ji rayu wudo alis ne ganin e eh, fuwar na ka yi gan wata jimin gadon na sako ci ka o sa wani da cibe ba mai tuji kiyo ki da wuwo ma na wajen wala ima na wajen eh, sako da ilimi ga nan gata wa express be in different form da ne bu eza wu majin alkhairiya la ya zalu musulun fi fusati min dini na daman harama eza a kun kya ba wadda ba gwada jimin kawo lalagwa to ya jayin harama annabi sa san mai fara kiyami da na wuna wa don gagwa sun da na wuna ma ga sa ko za fi makatar ne sa ko bi da na kiru ta mi wuri sa kwa yi wa ka tar tuli ta kula ni zaki fulan yi wa bo muri tulu je za ka ga a ce ale fi da ni je ga la shi wula da nan ko ji ko annabi sallallahu alaihi wasallam a za annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga insani bu ka ta iya da huta ba ne ji zalaka ne a shirku billahi wala fa ko ba ce wa sir ran da sir ni ya tace shi shi ya zawo e bugo ya zawo ji kiyaye sun ji zulubi ke canja nga mala kida wa ni ji ja e bono ga zaje ka se next time ti alawo ko Allah zo dubi wala zo wala zo foti wala wo kai kawai ga doctor da nurse go asibiti ga lai ku dede na ga lai na go ga ji da nan wa go ejun ji we je ke je bulu je anje le go wa go kuku wa ga ti ga ji wa kijo ba za wu o ma pe na ta su ko fa bi ya ni ne bal zalika kullu ga to inna bayni bi qada'i min Allah wa bata da kada wata shiga kada ne wa kula zalika bi mashiya sun fi halki na batar mashiya ce ce wata biyar yi fihim wa ma jara fi sadiki ilmihi lahu bi na shi jalali tun daga shuba shi yake ilimi ce ce ga hanya da gona wa al adlul haq allazi yaf'alu ma yurid rai ce adalci ne je na ga bauna eh ga sako sako ina su duka kaza dai ba kila kaza sako kila wasiya zakaza kaza no mala kaza sako kilo ci mai za ka za dukiya yo mala za ka za dukiya yau sako kilo ci za kaza mota mala za ka za mota mashi waya wani sako kilo ci za kaza mi gune za kaza mo gun mala da kayan mi nya sako zan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu wa man akarra bil ilmi da na ga imani ga sako da ilimi yanzu rufin tun kanyo jina lazimawul iqraru bilkadar qadar dole ne ga na gayi maji da kiyan kaddara ya ce ci na wal mashi'a ko ma ki yayi maji ne be mashi'a ya ce na ala asigari wal qama'a ngai ma jigani be almashiya ko ala sigar ece ya ta canjo wal qam'ati to ya muskana ji ko ya ba wallahu abdaru nafi'u al-mudillu al-hadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ba wuya ni taji be gigiyan ba ta gwen sai ci buda yudillu man sha wa yahdi man yasha ana abu nan wajiba na abu nan wajibi ke ba ina da ina sabila ma shakirin wa ma kafura no ni hidayatu ma ga guni adi al hidayatu ko al amma ya al hidayatu al amma general bawo ko allazi ata kullu shay khalqahu thumma hada Allah itna ali tayin doruju mu ba ne sai gina ba ko na Allah wa ali to ga Allah mu ba ga ko na wanda ce an ta ji ne ba ga ma da yau ce kashi adi hidayatul irshad ke hidayatul irshad ba wuyan Allah ga najan naja innaka la tari la siratin mustaqim alim muhammad wa wuza wa ba me ko guru ma na wa gaya zaji ga najan naja so ko wannan so ko wannan to ajele da tujina da na abai bane wa ga ya na wata la ga bata alagwa ko zango na imani ji da gaskiya lanu tubawu zango ci mun gaji imani mun gaji lanu tubawu mai wasu kobu in ci cije ya tashi zuku nga hidayatu a tawfiq irin su kobe ya ce abu talib da zai laka la tabi man ahbabta lakin allah ya hadi man yasha anabi da naga ba wani wa jukiwa wa uba wa sa naga ba su ko naga wa jo uba ni ne ci ganci zuku a ti da alhidayatu bawo ilal jannati ga janna ko au kuma ne ilal na kuma loye nan sai zula yi ma ji da ganna ji da ne bawo ma wato ade bukat wato ade da gbogbo yawai wa bawo bai sokwe idina siratal mustaqim ko wa sai ba bawo bai sokwe ma rinal haqa haqqan warzuqna tibaa sakon gaskiya wo mo yayi ko yati da gani ne mene ko na ke lawa je ba wono fo no ju mu da da kirki wa kulu ma sadiqin amma da ni e yo ji pata ze yo de fun no ba pata ze de pata da de ja o shago lo de ba wo mu je de o ji ga se la kan fondora again o te fi waili ni e bo ne jani da mi ne jin fashi ne wace a kiya kiya da shubuwa to ta kiya kiya da shahawa in mai benin was contributing to what getting ya bawo amma ga mi tuza daidai ungoji gama la yi tabara allazina tuzu umin allazina taba wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihim al asbab aga bara jibe do je fal kyan ga da bayar bana mi tuwa je kiyen biyo inna atana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna asabi ya mi tuwa da sheyi ko da zanu sanu sai a tayi kiyo a tayi a wala na shaɗu Allah hadin min alil kiblati fi annahu fi nari li zambin amilahu ya a zandoro min yan musulmi ne na yejewa alkibla ya bosu bi ne ga zaun ci dana ba ko ya bane zaun ci dana ci in ci asu ci karo wani ibo zaun ci finge in ci asu ci mige wani ibo zaun ci wuza ko ji gane ko in ci asu ci bima sun ya gugu wani ibo zaun ci da ci bomb in ci na wọ́n ní àmì pátá zùnúbí ajọ káàdé lázùnúbí wọ́n ní káàdé lázùnúbí náà lẹ́lẹ́à wọ́n jì gẹ́zà méjì ajọ káàkiri ẹ̀rọ mùsùlùmí gáàyò àmà àìfáàsìkì káàmà gáàtú tàtí ẹ̀rọ àmọ́jì túbà ìyá àgàgà fi lọ́gbọ́ àná ẹ̀bọ́ iná láhà láyẹ̀ gẹ̀fẹ́rù ayé ṣẹlẹ́kà bí yí wọ́n yẹ gẹ̀fẹ́rù fa'in doyi wala li kabiratin atabiha ima ke ga e zadana e bo zunubi e kabairi na mujinawa wala ke kabairi da jawa tubuji Tashi, kashi illa ladina tabu asulahu ko da ya katu balai aw ma uje ce faro ko ta tafi roba ku inna ka ne ga faro sai sama alaikum da wani duk kun bi amma ne ba ne da Allah kun yarda Allah kun ansara ko auma wunde tun kirkiri na jiga azan na kenan wanda wani mawazi na tuta na tuzan nausun shai'a awo sama a rai da tangu fa alkiyami ko ma'azun da tangu ko ma alkurani da tangu ko wala shi wani ilali manar na ko awo sama wunde fitina ya masu ba ne jin wujen ta zunubin na fiye yi ne ba ya sabi musulmin na sabin wala wasabin wala hannun wala zannin illa da fiye alawar biyu daraja ba su yi ba yi ba yi ba yi ba ta yi ka yi kanu jesu zanen wuya je zasu kwa sai shugale fiye ba sai biyu daraja an wato ma in don na kpata ya fi alkiya da su kogon fayon biyu wani furu maru na zalika liman ya shawo ya gogo ya zo jiriya ga ganga ganga kazan gunan gole da bukatar nasi Amurugun luhai a nabi gunguna ko abu talibi a nabi gujikiya indana tabbaci da abi labin hmm. wattabba ma a zinanu maluhu wa ma kasa fes lanaran za hmm. ta lahab ya bugu abu lahab inda babu indana ko shira'auna da adikilu ala fir'auna a shadda na za a gungun babu gungunan so zai ji na siga daga zane shi adana na aimani jin da yi aimani jiga kiyo na su da bai ce zane shi adana ka zai ji man na sun doro da ta ba su kun allah mara ya daga sai ce ko ji gane ko wata illa an ya kuna fi zalika hadisun da gwa hadis daga wucin sayurwa a cagwar wayi ga kama ja a mini gabe alama ruwiya yadda yana gobe nan wani sadiku bihi yi muya gaskiya nan wani na yi yi magwanan wani alamu annahu kama ja yi ma gaskiya yi ma ilimiya ko ya ce ke nube yi nan la na nusu shahada ya jiri ya zanne ya yi gudu nan ala hadin annahu fi jannati li salahin amilan ya jiriya da ya bai tu ta za wuce waje na fila waje bada waje ba qur'an waje istighfaru waje azkaru waje ya waje kaza waje gaza ya waje bi na binako waje wani ko sai bai fi jirgin na zanen su wasu malotun da na gane ya jiri wazo da aljanna ba na ya e, wasi bo ala amal bil khawati e tu zai bai kiyar da zobe yi maɗe nan injina inda rajul ya za dabu la ya mulu biya mulu ya jini ta filu tubu na jini fi ma buduli na sai bayan ya zaje leno wa min ali na ne jimina mu wa inna rajul ya zama dabu la ya mulu biya mulu ali na filu tubu jimina da bayan ya zaje leno wa min ali jini sai gina aljanna ma wuyo amma an gawa hadisi da dabu ce abubakar ko umar usman ko aliyu talha ko zubairu ko sa'idu ko sa'adu ibnu aufi ko talhatu ko alhassan ko alhussain bilal khadija da sauransu ɓata zane shi eh a na da ake annabi ya bushara ga a daba bu a dalijan nan da na ja na diga ya bushara na su bita ba na ayar rijiya za su shiga ya dalijan nan a neman na su bita wasu wasu wajen kiyo wasu su da gano ta jirgin na iya ga gosa kwanwu da na mai bakon yi wannan ma lokacin da na yi su ne su ko bula da nan amma wajen wajen zalo wani rafi ɗafi kakunan unguna an nuna lo da gunji woodlock nan unguna an na ajin ba ga waje nan unguna an na ajin zan kadi nan unguna wani ina wuce gawa rabi nali ba wani anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kola ji gane ha wala na shaɗu ala hajja na wasu lahi a amalihi aw bi khairin atadi ko bai to alkhair ne bina ila ya na fi zalika hadithun fayir fayir fayir wal hadith da gwadis na gabe tubu na ta gwadis a na hadith ne nga le zane shi da fatan magirana a jisi da ta bai tin kibo a wanci aya bishara da aljanna kama da lamaru alama ruwa musaddiqu bihi wa naqbalu magago wa na'lamu annahu kama da wala na nus wala na nusu shahada imma jeri ya shahada ga zan ka zago aljanna ba ne ko a ga ka zago ne ba ne ko ne na kidawa ga murja jige tsanno ya shi ba masa da wani gani gona ne ga dede imma antum alamu layi man an ba aka aga zai yi labari ga irin kul inna ma harrama rabbi alfawashi ma zara mina ma batan wal isma wal baga bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana riga ga irin su dan ta shi shin ga ibrahim kaula gbani dana daga rikici nan yes ibrahim kawla dan bidiya zuwa amma amruhu ila allah lamarin da wasa ko in sha'a azabahu wa in sha'a gafara lahu ko ji gano ku amma yanzu shi wasu jiriya yi da yi gunna gwani in shi mawa yana ne daga masaga ba da kwalai na musulmi ba su bu da ke ɓaka na yanayi wani ya gaje da yi nan ko yana rashin makin nufi ɓata da jaga a zainabu na abu da goma wani yana mai ɓata ya gulu da yi iyaka ya fi da adini a nan mu musa kan da magana. ya kuma wani gulu ya je zumbayen da ke ya ka yotu da zai gafe jiriya zaga zanna kai zaga lotu kirki ba na wani buka wacce mai leza kirki ya ba ku gasa kawo da aljanna amma ga ga un da lwani mu da bin wani yanayi ni yuna wani yanayi zo su kana wani ko ya kai sun nan su kawo ko su ko biki a ku gwaya kula kula tunoyi ya toshi yana kula allah wa alamu gama lawa kawai ga gawa a zuwa wallahi zaki alallahi ahada insha allah ta daga baban nan Allah ya gaji daidai nan Allah ba mu lada Allah ya bici nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh